This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan dare akan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. a nijar ana jima a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm a birnin kwani a duniyar gizo kuma ana jimu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com to jama'a aliyu mustapha sakwato ne tare da alhaji kabirun fage a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye da ke birnin washington dc muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke to yau ne fa yarjejeniyar ba da tallafi ta kasashen afirka take fara aiki wannan yarjejeniyar da aka yi nan za ta faruwa mana kwarin gwiwa mu rinka shiga lungu-lungu sako-sako mu duba mutanen da suka tagayyara. Mun taho daga Abuja ne muka kawo wa gwamnati dan taimako wanda za su taimaka wa mutanen da suka samu matsala a kan ruwan nan da ya faru to za mu ji wato makasudin wannan yajejeniya da kuma yadda take shafar kasashe irin su najeriya da ke sahun gaba wajen kafata. sannan kuma za mu ji rahoto kan wani halin da aka kai wa rundunar sojan gtf yau a kano sannan kuma yau muna so mu ji ra'ayinku ne game da zargin da wasu ke yi na cewa gwamnatin najeriya wato da ke abuja ba ta taimakawa wasu sassa na arewacin kasar musamman sashen arewa maso gabacin kasar wanda mazaunan ke cewa an manta da su musamman kuma wanda suka yi taro yau a bauchi suna tattauna matsalolinsu abin tambayar a nan shin su shugabannin arewa suna taimakon arewa da kansu kafin wani ya fito ya taimake su don haka sai a shirya a bugo mana waya a wayoyinmu guda biyu biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya da biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar hudu takwas. To amma yanzu sai a sha labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga labarin duniyar. An fara samun sassabcin zanga-zanga kin jinin gwamnati da masu ƙaunar gwamnatin Misira har ma da waɗanda ba sa ƙaunar gwamnatin suka fara janyewa. Wakiliyar murya Amurka abin da alkahir Elizabeth harrod. ta ce magoya bayan kungiyar 'yan uwa musulmi sun fara janyewa daga fadar shugaban kasa a daidai lokacin da ake jiran jawabin na shugaba muhammad morsi wanda zai wa al'ummar kasar misra tun farko kuwa rundunar sojin kasar misran ta tura tankunan yaƙi ne zuwa wajen fadar shugaban kasa abin na alkahira domin tunkarar kazancewa da zanga-zangar ta fara yi rundunar sojin ta misra ta nemi da masu zanga-zangar ne da su ya baya domin hana taho mu gamu da sojin misra da kuma sassa biyun da ke zanga-zanga kin amincewa da masu amincewa da manufofin shugaba muhammad morsun kasar japan ta ba da sanarwar fara girka makamai masu linzami akan iyakokinta domin ta kare kanta daga duk wani harin da ka iya zuwa mata daga yunkurin gwajin makaman da koriya ta arewa ke shirin yi a farkon mako mai zuwa in allah kai mu gidajen talabijin din japan sun yayata labarai har da nuna hotuna ne da makamai masu linzami samfurin sm3 suke iya kakaba duk wani makami mai linzami wanda aka harba da zai bi ta sararin samaniyar japan din zuwa yankin ruwan tekun gabacin china japan ta kuma tura wasu makaman kakaɓo masu linzamin zuwa kan iyakar ƙasar da tsibirin okinawa sannan ana kuma shirin a kafa wasu makaman kakaɓo masu linzamin a zagayen ma ma'aikatar tsaron japan da ke can birnin tokyo jami'ai a afghanistan kuma sun ba da rahoton cewa an kwantar da babban jami'in ayyukan leƙen asirin ƙasar a asibiti domin yi masa tiyatar fidda wato a fidda hasasai da aka harbe shi da niyyar kashe shi a birnin kabul jami'an suka ce 'yan ta'adda ne suka kai wa kwamandan ayyukan tsaron kasar afghanistan abdullah khalid hari inda har suka jikkata shi ɗazu da la'asar jami'an suka ce khalid ya jikkata sosai amma jami'an kiwon lafiya sun ce akwai alamar dai zai warke shugaba hamir karzai ya ziyarci khalid ɗin a asibiti inda ya ce tana yiwuwa amma tura shi shi jami'in zuwa wani asibitin kasar waje domin samun cikakkiyar kulawa ƙungiyar 'yan taliban dai ta ce ita ke da alhakin kai wannan hari to kuna ji labaran duniya daga sashen wasu murar amurka ne a washington dc rahotanni na cewa ga daka alamu dai haɗin gwiwar sojojin amurka da neto ka iya haɗuwa da turjiya mai ƙarfin gaske idan suka nemi tsoma hannu a rikicin siriya da niyyar hana gwamnatin bashar assad yin amfani da makami mai guba a kan 'yan ƙasar ta alamun tsoma hannun amurka da neto sun bayyana ne a makon nan bayan sanarwar gargadin da amurka da neto suka bayar na cewa za su ɗauki matakin tsoma hannu idan har gwamnatin bashar al-assad din ta nemi ta yi amfani da makami mai guba domin murkushe 'yan tawayen kasar ta gidan rediyon amurka da wato na nbc a daren jiya larba ya ba da rahoton cewa rundunar sojan siriya ta ce ta kammala shirin ta tana jiran a bata umarni ne kawai na yin amfani da makami mai guba na iskar gas na sarin domin ta kasa zarin mayakan 'yan tawayen siriya din a gobe juma'a insha allahu ne ake shirin fara tattaunawa a tsakanin jami'an gwamnatin jamhuriyar congo da jami'an kungiyar 'yan tawayen m23 a kasar uganda hanyoyin magana da yayan gwamnatin uganda fred opolot yana cewa wakilan sassa biyun sun fara isa birnin kampala saboda irin yadda tattaunawa ke da muhimmancin gaske domin a kawo ƙarshen rikici da ke adabar zaman lafiyar yankin baki ɗaya babban jami na gwamnatin uganda ya ce tattaunawa za ta huba da karfi ne kan yadda za a tsara janda tattaunawa ta gaba da kuma samar da 'yan kallo yadda za a wata da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar idan dai za a tuna mayakan 'yan tawayen yam 23 sun janye daga birnin goma makon jiya amma suka yi barazanar sake komowa idan har gwamnatin kwangon ta gaza amincewa tattaunawa da 'yan tawayen. labarai ke nan daga sashen hausa murya amurka a birnin washington dc yau ne ne nan da ake kira kampala convention wacce kasashen afirka goma sha biyar suka latawa wa hannu domin neman hanyar ba da tallafi ga mutanen da ke samun kansu cikin bala'uka na allah da annabi ta soma aiki ga abdulhamid muhammad daga bauchi a yau ne yarjejeniyar da kasashen afirka goma sha biyar suka rattaba hannu kimanin shekaru uku da suka shige a kasar uganda ta fara aiki da ke batu kan ba da tallafi wa mutanen da suka shiga wani ukuba da bala'i iri-iri Ƙasar najeriya na daga cikin ƙasashe na gaba-gaba wajen ƙirƙiro da wannan yarjejeniyar hukumomin kulawa da kuma rarraba kayan agaji su ne wannan nauyi ya rataya kansu sabida haka ne na Tuntuɓi abdulsalam muhammad coordinator hukumar nema mai kula da shiyar arewa ta tsakiya. Ita wannan yarjejeniya tana da muhimmanci sosai a aiki irin namu kuma idan ka yi la'akari da matsalolin da muka fuskanta na ambaliyar ruwa kwanakin nan da suka wuce za ga wato mu ne abin ya zame mana wato kalubale kalubale saboda dama can ba wai mun gyale mutane da wanda suka yana muna kula da su amma wannan yarjejeniyar da aka yi nan za ta karfafa mana kwarin gwiwa saboda mu rinka shiga lungu-lungu sako-sako mu duba mutanen da suka naira, ba za mu kira sai wata hukuma ta kira mu ta gaya mana ba saboda ka za mu tashi sai mu taimaka wa mutane duk inda suke a faɗin ƙasar nan gaba ɗaya. to idan aka ce ka fassara wa mutanen ƙasa a wannan rana ta yare za su fahimci wannan rana. eh a yanzu nan haka akwai taro da za mu yi a makon gobe a ko'ina a faɗin ƙasar nan na faɗakarwa da kuma ilimantar da jama'a akan yadda ya kamata mu taimaka wa juna a kyautata zamantakewa na jama'a saboda kowa ya ji daɗin rayuwa duk wani mai karamin karfi da ya shiga mawuyacin hali ya san gwamnati ta damu da shi kuma tana nan za ta taimaka masa duk lokacin da bukatar hakan ta kaso. Har ila yau na zanta da Muhammad A Garba babban sakatare a hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Bauchi dangane da batun ba da agaji. Irin wannan tallafi ba yau muka fara ba da shi ba dama wannan hukumar mu ta saba da tallafawa waɗanda suka shiga wata suka samu kansa wato yaƙiya to sai dai na banan ne ya zana dukkan shekaru tunda an daɗe ba a samu ruwan sama kamar na bana ba saboda haka abu ne ya zama na ƙasa baki ɗaya dangane da haka bayan irin ɗan ƙaramin yunkuri da gwamnatin jihar bauchi ta yi ba za ta iya gamsar da dukkan waɗanda abin ya shafa ba gaba ɗaya saboda an ce in dambo yawa baya jin mai dole muka nemi taimako daga gwamnatin tarayya kuma aka yi sa'a gwamnatin tarayya ta amsa yanzu akwai kayayyaki wanda kwamitin dangote ya kawo suna nan ana karɓar su a gidan gwamnati to ba a gama kawo kayayyakin ba ma lokacin da aka gama kawo su za a wa duk ƙananan hukumomin da abin ya shafa a je a same su a basu kamar yau ma gashi ka gani da idon ka hukumar ah, yan gudun hijira na ƙasa su ma sun kawo tallafin su. saboda haka ina ma kira ga sauran ɗaiɗaiku irin masu kuɗi da kamfanoni da su tallafa don kada a bar irin aikin nan ba wai aiki ne na gwamnati kawai ba aiki ne wanda ya shafi kowa da kowa tun da abu ne na jin kai a gefe guda kuma hukumomin gwamnatoci na ci gaba da kawo tallafi wa mutane da ambaliyar ruwa ya yi wa barna a jihar bauchi hajiya fetal bajoga darekta ce a hukumar kulawa da mutanen da suka rasa matsugunansu na ƙasa mun taho daga abuja ne muka kawo wa gwamnatin bauchi dan taimako wanda za su taimaka wa mutanen da suka samu matsala akan ruwan nan da ya faru mun kawo kayan abinci da wanda ba kayan abinci ba hakkinmu ne abin da ya sa aka nada commission for refugees hakkinmu ne muna taimaka irin wannan shi ya sa muka kawo musu kuma wannan ba shine na farko da muka zo ba da fatan wannan shiri zai game sauran kasashen afirka da ma duniya baki daya bugu da ƙari wannan yarjejeniya ita ce irinta na farko da ya tilasta wa kasashe da su ba da agaji wa mutanen da suka ta gayyara. abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya faɗa man manyan mu jama'a da ku zanka wankan dare don saboda bai farin gobe Toma Dalla yanzu kuma sai rahoton Muhammad Salisu Rabiu akan wani farmakin da aka yau a Kano. Da sanyin safiyar yau ne wasu jami'an rundunar tabbatar da tsaro a jihar Kano suka tsallake rijiya da baya bayan wasu mutane a cikin mota kira gob suka jefa musu bom a cikin motarsu da suke gudanar da aikin tsaro a cikin jihar Kano akan titin Eastern Bypass. Wata majiya ta shaida mana cewa da jefa bom ɗin cikin motar jami'an tsaron sai wani daga cikin jami'an tsaron ya cafke bom ɗin ya jefar da shi gefe guda inda bom ɗin kuma ya tashi. Majiyar ta kara da cewa ba wani daga cikin jami'an tsaron da ya sami rauni yayin wannan hari. A bangare ɗaya kuma rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta tabbatar da afkuwar wannan al'amarin. Wata sanarwa da kwamishinan 'yan sanda Alhaji Ibrahim Idris ya sanya wa hannu ta ce al'amarin ya faru ne da misalin karfe bakwai da rabi na safiya a titin Eastern Bypass da ke Kano. Rundunar 'yan sandan ta kuma tabbatar da kame mutane takwas da ke cikin motar da aka jefa wa 'yan sanda bom daga cikinta. sanarwar ta kuma bayyana cewa daga cikin jami'anta ba wanda ya samu wani lahani a yayin wannan hari Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. To gaishe ka Muhammadu Salisu a Kano yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice. to a gurguje hukumar kwallon kafa ta afirka wato kaf ta ba da sunayen 'yan kwallo guda uku da ta ce daga su za a zaɓi ɗaya ya zama tauraron kwallon kafa na wannan shekara da muke ciki wannan ukun sun hada da wanda yake rike da wannan mukami yanzu wato yaye ture dan kasar cote d'ivoire wanda kuma yake buga manchester city wanda kuma bayan shi akwai wani dan kasar Cote d'Ivoire shi ma wanda shine ma captain din kasar yanzu Didier Drogba da kuma wani dan Kamaru wato Alexander Song dan shekaru 25 shi Didier Drogba shi ya girme musu yana shekaru 34 ya tura kuma yana da shekaru 29 kasar ghana ta shiga layin kasashen afirka da suka mai da hankalinsu wajen kafa wato kungiyoyin kafa na kwallon mata domin yanzu ta fito ta kafa league din mata musamman wanda yake da club guda goma sha biyu a cikinsa wanda kuma za a kaddamar da shi in allah kamu ranar 16 daga wannan wata na disamba shi wannan club club guda goma sha biyu dukkansu zallansu na mata an ce an raba su a gida biyu ne kowane bangare ko kuma rukuni yana da kungiyoyi shida shida a cikinsu kuma kungiyoyi daya wato kungiya daya tana kudancin kasar ta biyun kuma tana arewacin kasar. To madala yau a babban taron da shugabannin yankin sashen arewa maso gabacin Najeriya suka yi a Bauchi inda gwamnonin jihohin da ke wannan yanki din suka taru da sarakunan gargajiya an yi ta korafe-korafe game da yadda cewa gwamnatin tarayya ba ta kula ko kuma ta manta da cewa akwai wannan yanki saboda wahalolin da mutane suke ciki a cikinsa kuma sannan waɗanda suka yi jawabai a wurin da yawa sun kula da cewa su kansu shugabannin arewa da dama ba su halarci wannan taron ba wanda aksanin abin da ya faru lokacin da aka yi makamanci wannan taro a kasashen kudu maso kudu da kuma kudu maso yammacin najeriya babu fitattun masu kudin arewacin najeriya a wajen wannan taron da aka yi a bauchi babu wasu rikakkun 'yan siyasa da aka akan gani sau da yawa idan ana wasu tarurruka makamanta wannan sannan kuma ko cikin ma manyan gwamnatoci ko kuma shugabannin gwamnati na tarayya babu mutane da yawa to kan wannan muke son mu yi jera a a yau To ina ka ganta mai sha ta zabe azumi da kun ci fa Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Toshin shugabannin arewa suna taimakon yankin nasu kamar da suke neman wani daga abuja ya zo ya taimake su muna magana game da taron da ake a bauchi yau kuma da yake yanci mai daki shi sayan da dakin sake ruwa kiranmu na farko ya fito daga can jihar ta bauchi ne daga azare salamu alaikum alo wa yake magana daga azare hello hello kana jin mu Hello? Ka kashe rediyon ka kashe rediyon ka shi yasa baka ji mu muna jin ka yi magana. Hello? Hello? Eh, ina so in ga ma masu sare mu cewa idan kun kira kuna jin rediyon ku ba za ku ji mu ba ko da muna magana bari mu bar azali yanzu sai an jima watakila mu koma za mu je Kano hallo? Hello salamu alaikum. Alaikum salam, wane ne? Mala Ali Musa, suna na Sani Idris mai Samira daga rijiyar Lemo Kano. Malam Sani barka da yamma wato me ka game da wannan korafi korafin da mutanen Arewa suke suna cewa gwamnatin tarayya ba ta kula su su suna kula kansu kana ji mun? Hello? Ina jin ka. Yawa a ra'ayina shi ne dangane da a magana cewar jihohin arewa maso gabas suna eh. complain to gaskiyar lamari wato ba ma arewa maso gabas kaɗai ba tun ma arewacin najeriya gaba ɗaya hmm. babu gwamnati abun da gona shari'a take saura gaskiya ta mai da hankali da wajen niger delta kamar su ne illa su kaɗai ne wa'anda duk 'yan najeriya wannan gaskiya ba wai a ne wanda ya kamata a ji a rai gaskiyar lamari ka gaba ɗaya arewa ma ba abin da tarayyar Najeriya amma amma malam sani akwai masu cewa akwai masu cewa yanzu kamar taron nan da aka yi a Bauchi mutane sun lura da shugabannin arewa da yawa ba su je wannan taron ba ko me dalilin sa Allahu alamu wanda yasa wasu ke cewa bi yasa eh. su shugabannin arewa suna taimakon arewa yadda ya kamata kafin Abuja ta zo ta taimake su ma eh to ai ka gare wato su shugabannin arewa to su kansu gaskiya suna da matsala domin kusan duk wani shugaba na arewa da yake kiran kansa shugaban arewa yana yi ne a kahin kansa ba dan al'ummarsa ba hmm. saboda gaskiya sun wata na bangaren suna laifi wannan gaskiya gaba da da su fizar gama da su wani arewa kusan gaskiya lamari kowa yana yi ne kawai ba wai dan al'ummarsa to mun gode malam sani to bari mu je kaduna halo hello assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam malam ali mustafa ne ma barka da dare barka To alhamdulillah kana tare da mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna. Hmm. Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda a kasuwar kayo. Alhaji Musa me yin ka game da abin da muka duba irin wannan al'amari da yake faruwa Ali Mustafa duk irin al'amari ne wanda yake duk kokarin da ake za a gani ya kamata a ce su yan arewa da shugabannin suna kokari suna abubuwa domin yan arewa to amma abubuwa ne abin takaici hmm. za a ga ko da taron ake za a ga yan arewa manyan ba su zuwa kuma ko da yanzu muka duba za a ga ko wani abu ne idan yana damun talakawan arewacin Najeriya ko 'yan Najeriya hmm. ba kula suke da shi ba kuma ba san ga abin yayyo kansu ba. Yanzu abin da shawara muke da ba shi na'am. Abin da suke faɗa kenan cewa taron nan na Bauchi lokacin da aka taron kudu maso kudu duk mai faɗa a ji daga arewa ya halarci wannan taron haka wanda aka yi a kasar kudu maso yamma amma yau wanda aka yi a Bauchi in bayan mutanen sashen arewa maso gabacin sashen ba kowa a wurin me yasa? to kaga dai abubuwan ne yana ɗaya daga cikin marufin kishin ma yanci yan arewan namu kuma idan muka ruba mu a gari da mu a kodin shi muka mutu fiya a matsayin mu ne kungiyar na fiya duk kokarin za su tsoron Allah wallahi idan ba su ke mutanen su da ba to wallahi abubuwan sai a hankali to mun gode Alhaji Musa bari mu je mu sau halo kashe rediyon ka kashe rediyon ka ina jin rediyon ka a kunne na kashe shi da Allah kashe rediyon ka ka kashe shi Hello daga to yi min magana daga Misau wane ne daga Misau din? Malami. Eh muna jin ka wane ne? Hello? Yi magana kana jin muka yi magana lokaci yana tafiya. To bari mu bar Misau din nan mu haƙura mu je Gombe. Hello? Eh malami. Eh na'am wane ne daga Gombe? mai magana baballe sun kuma a kuma jihar gombe to malam baballe eh, muna magana sashen nan naku kuna jin gwamnatin najeriya ta manta da ku haka arewa ma to malam ne a gaskiya ra'ayi na game da wannan maganganu na tarurruka da suke yi nan ba da ya tasiri ne a gare ni eh. domin su waɗanda mutane suke kiran kansu dattawa sun suka rusa mutuncin arewa suka zo suke irin waɗannan tarurruka na su rasa da su dafa. Mm. Shi yasa suke mangani na cewa yau a yi taro a can yau a yi taro a nan. Saboda haka sun kai mutane sun baro su rasa da dafa yanzu sun zo suna tarurruka na iska wadda ba da amfani gaba daya. Mm. Saboda haka babu wani tasiri da wannan taro zai iya yi. to mun gode madam baballe da wannan muka zo ƙarshen eh, wannan tattaunawa gobe ma za mu sake buɗe layuka mu da muku bayyana muna ra'ayoyinku. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Sharhin na yau zai yi magana ne akan ƙudurin da Amurka ta ƙudurta na taimakon ƙasashen Afirka yaƙi da ta'addanci. A wata alamar da ke nuni da cewa Amurka da gaske take akan wannan ƙudiri, Amurkan ta yi tayin ba da tukwicin miliyoyin daloli domin samun bayanan inda manyan shugabannin kungiyar al-shabab wadda cibiyarta ke ƙasar somaliya wadda kuma aka danganta da kungiyar al su bakwai suke wannan kungiya wadda aka ayyana a zamar kungiyar 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa tun shekara ta 2008 take mamaye da yankunan kudanci da kuma tsakiyar ƙasar somaliya kuma ita ce ke da alhakin kashe dubban mutanen da suka hada hada farar hula da masu hankurin samun zaman lafiya da ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa da 'yan jarida da kuma sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen afirka waɗanda suke taimakawa wajen maido da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali da bunƙasa tattalin arziki a yankin an tilastawa dubban mutane arcewa daga gidajensu a saboda fafatawar da ake yi Tun shekara ta 2006 wannan kungiya ta Al-Shabab take gudanar da tarzoma iri-iri ciki har da kai hare-haren bama-bamai da hare-haren ƙunar baƙin wake da suka kashe dubban mutane. Sharhin ya ce a shekara ta 2010 ƙungiyar Al-Shabab ta shirya kuma ta kai harin bam birnin Kampala na ƙasar Uganda da ya kashe fiye da mutane 70 ciki har da Amerikawa. Bayan da aka ayyana ta a zamar ƙungiyar 'yan ta'addar ƙasa da ƙasa, Amurka ta aza mata takunkumin hana ta amfani da kudadenta da ƙaddarorinta da kuma hana Amerikawa yin wata mu'amala musamman ma ta kuɗi da 'yan ƙungiyar. Sai gashi yanzu a karon farko, Amurka ta yi tayin ba da tukuicin miliyonin daloli domin samun bayanan da za su sa a kama manyan shugabannin ƙungiyar su guda bakwai. amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala miliyan bakwai ga bayanan samun inda wanda ya kafa kungiyar al-shabab ɗin mai suna ahmed abdi al muhammad yake shi dai ahmed abdi al muhammad shekarunsa 35 ne an haife shi a harges a ƙasar somaliya a wasu lokutan yakan yi amfani da sunan muktar abdulrahim abu subar ko kuma sheikh muktar shine ke jagorancin ƙungiyar haka kuma an yi tayin ba da takwicin dala miliyan biyar biyar domin samun bayanan inda mukarraban shugaban na kungiyar al-shabab suke sun hada hadda ibrahim alhaji jama ko kuma abu zalma fuad muhammad halaf da bashir muhammad mahmud wanda shine kwamandan rundunar sojan al-shabab ana kyautata zaton shi an haife shi ne tsakanin 1977 da 1982 Sai kuma Muktar Rabo ɗan shekara 43 wanda yakan yi magana da yawon ƙungiyar Al-Shabaab shi dai ɗan ƙasar Eritrea ne. Amurka ta kuma yi tayin ba da tukwicin dala miliyan uku uku domin samun bayanin sanin inda wasu shugabannin Al-Shabaab suke waɗanda suka hada hadda mataimakin shi Abu au Muhammad ɗin mai suna Abdullahi Yare da Zakariya Ismail Ahmed wanda kuma ake kira zaki madobe amurka ta ba da tabbacin cewa za ta binciki dukkan sahihan rahotannin da ta samu kuma za ta saka yi sunayen waɗanda suka ba da bayanai ko rahotanni idan kuma ya zama wajibi a shirya amurkan take ta canjawa waɗanda suka ba ta bayanai wuraren zama domin kare lafiyarsu a saboda haka duk wanda yake da bayanin inda waɗannan mutanen suke to ya tuntuɓi ofishin jakadancin Amurka mafi kusa. Sharhin muryar Amurka kenan kuka gama ji wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda ya kamu karfe hudu saura minti uku na lasariya a Washington ga alhaji da labarai a takaici. Rahotannin da ke fitowa daga Afirka ta kudu na cewa jirgin saman yakin kasar ya ci karo a gabashin kasar dukkan mutane goma sha ɗaya da ke cikin jirgin sun halaka ma'aikatar zaren afirka ta kudu ta ba da rahoton cewa jirgin saman yakin na afirka ta kudu ya ci karo ne a tsakanin tsaunukan yankin bank jim kaɗan da tashinsa daga birnin pretoria a daren jiya laraba jirgin saman yana ɗauke ne da ma'aikata shida da fasinja biyar hatsarin kuma ya faru ne a dalilin rashin kyawun yanayi an fara samun sassabcin zanga zanga kin jinin gwamnati da masu ƙaunar gwamnatin misira har ma masu zanga-zangar sun fara janyewa wakilin murya amurka abin na alkahira elizabeth arrod ta ce magoya bayan kungiyar 'yan uwa musulmi sun ma fara janyewa daga fadar shugaban kasa a daidai lokacin da ake jiran jawabi da shugaba muhammad morsin zai yi wa al'ummar kasar ta misira tun farko dai sai da rundunar sojan kasar ta misira ta tura tankunan yaƙi zuwa wajen fadar shugaban ƙasa a birnin alkahira domin tunkarar kasancewa da zanga-zanga ta fara yi na sojin ta misra ta nemi da masu zanga-zanga to su kaurace su ja da baya don saboda ka a yi tafo mu gamu tare da soja alhaji kabiru na fage kenan da labaran mata gace wanda da shi allah ya samu ka zo karshen dukkan shirye-shiryen da zamu kai muku a wannan rana ta alhamis sai gobe juma'a in allah ya kamu mu sake bude tashar mu da misalin karfe shida da kuma karfe 8 dukansu na safe agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi karfe biyar da karfe bakwai kenan agogon mutanen Ghana wanda muke son mu yi amfani da wannan dama wajen yi musu kyakkyawar fatar Allah sa a yi zaben da za a fara gobe a gama shi lafiya kuma Allah ya Ghana da sauran kasashen mu na Afirka abin da alheri yanzu a madadin shi Alhaji Kabiru da Julie Leathers Creation da injiniyoyin mu duka ni ne Ali Mustapha Sakuta a nan Washington sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.